Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 24 ga watan Satumba shekarar 2022. A babin rahotanni za a ji cewa kungiyar ma'aikatan fararen hula da na kananan hukumomi na Ghana ta ce za ta gabatar da wani kuduri a gaban majalisar dokokin kasar da ke kunshe da canje-canje da zai taimaka musu a dokar fansho. Kamar kowane daren rana Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan ga Murtala Faruku sanyi da labaran duniya. jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar ruwan sama kama da bakin kwarya tare da walƙiya sun yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 36 a arewacin kasar Indiya tun daga daren jiya juma'a har wayewar garin yau asabar sha biyu daga cikinsu walƙiya ce ta yi sanadin mutuwarsu wani yaro dan shekara goma sha biyar muhammad usman ya rasu a ɗakin abokinsa a birnin prayagraj a daren jiya juma'a yayin da abokin nasa kuma ya sami rauni kuma ana bashi kulawa a wani asibiti muhammad ayuba mahaifin muhammad usman ya ce lamarin ya uku ne da misalin karfe hudu na yamma sa'ad da usman ya hau saman bene domin ya yi wasa to sai dai yana fita waje sai walƙiya ta soke shi nan ya faɗi ya kuma mutu nan take da yaron abokin nasa kuma an kashe asibiti jami'ai sun ce a birnin uttar pradesh da ke arewacin ƙasar akalla mutane ashirin da hudu suka mutu bayan da gidajensu suka rushe sakamakon ruwan sama kama da bakin kwarya Wata sanarwar gwamnati ta bayyana cewa walƙiya ta kashe akalla mutane 39 a jihar a cikin kwanaki biyar da suka gabata. Shugabannin kasashe daga dukkan sassan duniya suna ci gaba da yin kira da akai ƙarshen yakin Rasha a Ukraine, inda wasu da dama suka yi Allah wade da barazanar shugaba Vladimir Putin na yin amfani da makaman nukiliya a yayin da ake kammala jawaban shugabanni a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a. Yakin Rasha na zalunci ne kan Ukraine. wani bala'i ne da ke bayyana mummunan tunani da mamaya da daulanci komi karfin da suke da shi komi izar su fiji ba za ta ji tsoron yin allah wadai da duk wata ƙasa da ke yaƙi ba in ji prime minister josiah vorege bainimarma na 'yar karamar ƙasar fiji da ke kan tsibiri ya ci gaba da cewa mu a yankin pacific da muke zaune a cikin fargabar fashewar nukiliya muna yin tir da allah wadai da barazanar putin don yi amfani da makaman nukiliya shi kuwa prime minister new zealand jacinda ardern tambaya yayi akan barazanar putin ta nukiliya da cewa wace ƙasa ce da ke kiranin 'yantar da jama'a amma kuma tana barazanar halaka fararen hula da take kiranin 'yantawa wannan yakin an gina shi ne akan karya prime minister saint lucia da ke yankin caribbean ya ce ko baya ga haddasa kisan jama'a da fargaba yaƙi a ukraine ya kuma jefa baki ɗayan duniya a cikin matsananciyar wahalar tattalin arziki da karancin abinci da kuma man fetur zanga-zangar mai da martani ta ɓarke a faɗin ƙasar iran domin nuna goyon bayan hukumomi bayan wata zanga-zangar kin jinin gwamnati da tashin hankali da aka kwashe kusan mako ya ana yi a ƙasar dubban 'yan ƙasar iran sun halarci wani maci a tehran inda suka yi ta kaɗa tutocin ƙasar ta iran haka kuma an gudanar da wasu zanga-zanga a wasu birane. hukumomi sun yi ikirarin cewa zanga-zangar ta zo a bazata a halin da ake ciki kuma gidan talabijin na kasar da yammacin jiya juma'a ya yi hasashen cewa adadin waɗanda suka mutu na iya kaiwa talatin da biyar? sakamakon zanga-zangar ta wannan makon da kuma aron gama da jami'an tsaro da suka samo asali sakamakon mutuwar wata matashiyar mace da ke tsare a hannun 'yan sandan gyara hali wannan ne tashin hankali mafi muni a tsawon shekaru an kuma toshe kafar intanet na tsawon kwanaki masu zanga-zangar da dama na kira ga rushewar jamhuriyar ta addinin islama labaran suna zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗin cewa sudan na fuskantar matsalar ayyukan jin kai da ba taɓa ganin irinsu ba saboda rashin samun amfanin gona da hauhawar farashin kayayyaki da rikicin siyasa da kuma rashin tallafin kuɗi kusan kashi ɗaya bisa uku na kimanin mutane miliyan arba'in da biyar na sudan ba sa samun isasshen abinci kuma hukumar abinci ta duniya ta yi gargaɗin cewa adadin masu fama da yunwa zai iya haura miliyan goma sha takwas nan da ƙarshen wata idan masu ba da agaji ba su samar da kudaden ciyar da su ba wakilin hukumar a sudan ad oro ya ce sudan na shigo da kusan kashi 80 na alkama daga ukraine ya ce yakin da ake yi a ukraine ya sa farashin kayan abinci da man fetur da sauran kayayyakin masarufi suka yi tashin goron zabi ya ce yakin yana kuma ƙara haifar da wahala wajen samun kudaden da ake bukata domin gudanar da ayyukan jin kai ya ci gaba da cewa hukumar ba ta da kuɗi kuma an tilasta mata rage yawan abincin da ake baiwa mutane miliyan biyu da digo hudu a sudan zuwa rabi wannan ko ya hada da 'yan gudun hijira dubu ɗari shida waɗanda suka dogara ka a akan taimakon ƙasashen duniya kuma lamarin na iya munana nan gaba roy ya ce muna gabda, dakatar da muhimman ayyuka misali muna shirin kai wa ɗalibai miliyan biyu abinci a makaranta kuma da alama da ƙyar hakan ta yiwu ganin cewa ba mu da kuɗi wani mutum bakar fata ya mutu a wata arangama da 'yan sanda a yankin denver a shekara ta 2019 saboda an yi masa allurar sa bacci mai karfi bayan da aka tilasta masa a cewar wani rahoton binciken gawa da aka yi wa gyara kuma aka fitar a jiya juma'a to sai dai rahoton ya bayyana cewa duk da abin da aka gano an lissafa mutuwar ta elijah mclean mai shekaru 23 a zaman wadda ba tantance ba kuma ba kisan kai ba an ɗaure mclean a wuya aka yi masa allurar ketamine bayan da 'yan sanda suka tsayar da shi a aurora saboda zargi amma baya ɗauke da makami rahoton binciken gawa na ainihi da aka rubuta jim kaɗan bayan mutuwarsa a watan agustan shekara ta sha tara bai kai ƙarshen bayani kan yadda ya mutu kowace irin mutuwa ya yi ba kamar ko mutuwar Allah da annabi ce ko kuma hatsari ko kuma kisan kai wannan ne babban dalilin da ya sa da farko masu gabatar da kara ba su gabatar da wata tuhuma ba to sai dai kuma wani ayarin alƙalan kotu na gwamnati a shekarar da ta gabata sun tuhumi jami'ai uku da ma'aikatan agaji biyu da laifin kisan kai a mutuwar ta mclean bayan da karar ta sabunta jan hankali biyu bayan kisan george floyd a shekara ta 2020 lamarin ya koma korafi na bai daya a lokacin zanga-zangar kin jinin wariyar launin fata da musgunawar 'yan sanda mutanen biyar da ake tuhuma dai ba su amsa tuhumar ba haka kuma lauyoyinsu ba su yi wani sharhi a bayyane ba kan tuhumar Murtala Faruku sanyin na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari mu shiga babin rahotanni bayan kwashe shekaru suna kwadago tafin ma'aikata suna fuskantar takeici wajen samun fanshinsa akai-akai wannan rashin tabbas da tsafin ma'aikata ke fuskanta game da fansho ya sa kungiyar ma'aikatan fararen hula da na kananan hukumomi na ghana clocksack babbar kungiyar ma'aikatan gwamnati na kasar ta ce za ta gabatar da kuduri a gaban majalisar dokokin kasa da ke kunshe da canje-canje da zai taimaka musu a dokar fansho mai lamba 766 ga rahoton da wakilin mai Idris Abdullah Bako ya aiko mana daga Akara. Babban sakataren kungiyar farar hula da kananan hukumomi na Ghana ko Clocksack a takaice Isaac Bampoy Ado shine ya sanar da hakan a wajen bukin kaddamar da kungiyar 'yan fansho na ƙasa wato Puspa a birnin Accra. ya ce kudirin zai baiwa ma'aikata zaɓin dakatar da bayar da gudunmuwa ga asusun hukumar inshora ta senate bayan sun kammala biya na watanni 180 kamar yadda dokar fansho mai lamba 766 ta shekarar 2008 ta nuna we think that the minimum record is 180 months and then you are pensionable so it should be optional muna tsammanin duk wanda ya samu watanni 180 yana da fansho don haka zaɓi ne a gare ni bayan na ba da gudunmuwar watanni 180 wato kashi goma sha uku da digo biyar cikin ɗari zan iya amfani da sauran a wani tsarin fansho na daban ya ce wannan ƙudiri ne da za su tura gaba don ma'aikata su samu damar ficewa daga tsarin inshorar sinit da ke kula da fanshon ma'aikata a ƙasar dokar fansho mai lamba bakwai da da sittin shida tana ɗauke ne da tsarin fansho mai awa uku da kuma hukumar sa ido akan yadda za a tafiyar da tsarin yadda ya kamata wato hukumar kula da fansho ta ƙasa npra masani akan harkokin kuɗi da tattalin arziki hamza adama tijjani ya yi ƙarin bayani akan dokar fanshon Pension Act 766 ya nuna cewa duk ma'aikacin gwamnati za a ringa fidda kaso biyar cikin dari na albashinsa a ringa adana masa idan ya je ritaya wayannan kudade za a dinga bantalewa na wata-wata ana biyansa. To in mun duba wannan dokan kasa za mu ga cewa kan mutum ya kai matsayin da zai contribute in ya je ritaya za a ringa bashi kudi shine sai ya adana kudinsa na wata wato kaso biyar kenan cikin dari an adana shi tsawon watanni dari da 180 mun duba 180 kuma zai bamu shekaru goma sha biyar kenan to idan mun duba wannan doka kiran da Isaac Bampoy secretary na Clocksack shine wai in an samu ma'aikacin gwamnati ya iya ya adana kudinsa na shekara goma sha biyar wato watanni da 180 kenan kamar yadda dokan kasa na pension act ya nuna a bai wa ma'aikacin zabi in ya ga dama ya ci gaba da adana kudinsa ko kuma ya kai lokacin da a daina fitewa amma ya kai in ya je ritaya za a bashi. Manufar kafa kungiyar 'yan fansho ta ƙasa ita ce tallafawa tare da magance bukatun waɗanda suka yi ritaya bayan hidimar aiki da suka yi. Haka kuma kungiyar za ta dinga tattaunawa da gwamnati don samar da isassun matakai da hanyoyi da waɗanda suka yi ritaya za su samu fansho mai inganci kuma cikin sauƙi. Shin gwamnati za ta so wannan mataki da kungiyar ma'aikata ta ɗauko? Hamza Tijjani ya ce. Ina jin wannan kuma zai yi wahalan gaske saboda inda ake adana kudin ya zama wani wuri ne da yake idan gwamnati ya waiwaya yana neman kudi cikin gaggawa yakan je wannan wuri ya je ya ranco wato kudaden da ma'aikatan gwamnati ke ajewa idan suka je ritaya za su ringa biyan kansu. To abu ne da yake ina jin zai yi ma gwamnati wahalan gaske ya yi ya tabbatar da shi saboda watanni biyu ko uku da ya wuce ina jin biyan albashin ma'aikatan gwamnati sai da wani labari da muka samu sai da gwamnati ya je wurin senate aka je aka yi wasu rance aka ranto wasu kudi aka biya ma'aikata a halin yanzu akwai kudi kimanin sama da 3 miliyon uh, ghana cedis inda senate suke bin gwamnati bashi biyayya ya biya ba to kaga in ya kasance kuma za a ba ma'aikata zabi da bayan shekaru goma sha biyar su su zabi in ma su aje kudin su wurin senate ko kuma su aje wurin inda suke su kaga wannan zai sa kudaden da ake ajiyewa senate ya ragu kuma wannan abu ina jin ba zai taimaka ma gwamnati ba mataimakin minista samar da ayyuka da hulɗa da yan kwadugo bright rekubrebe ya yaba da kafa kungiyar yan fanshon kuma ya kuka da irin halin kuncin da yan fansho ke fuskanta idan sun yi ritaya idris abdallah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida idris abdallah bako yanzu kuma ga shiri na gaba Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar wata tambaya mai cewa, Assalamu alaikum BOA Hausa, don Allah ku ba mu tarihin marigayiya sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu. Kuma shin da gaske ne ita kaɗai ce ke da ikon tafiye-tafiye a tsakanin ƙasashen duniya ba tare da faso ba? kuma an taɓa samun namiji da ya mulki a masarautar ko ya rima charles ne na farko mai tambaya aminu adamu malam madori jihar jigawa najeriya za kuma aji maimaicin ansar tambayar haɗin gwiwar nan ta su malam ango malamin makaranta da maimuna sahabi ya wuri masu cewa assalamu alaikum gaisuwa ga dukkanin ma'aikatan voa hausa don allah ku ba mu cikakken tarihin shugaban ƙasar somaliya hassan sheikh mahmud wassalam. bari mu fara da ansar tambaya kan takaitaccen tarihin marigayya sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu, wanda Malam Aminu Adamu da wasu masu sauraron mu ke son ji. Idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga malamin tarihi a kwalejin malamai ta tarayya FCE da ke Yola, jihar Adamawa, Najeriya, Dr. Adamu Babikwai. wanda ya ce malam aminu adau malam madori a takaice saboda karancin lokaci a gurguje za a baka takaitaccen tarihin ita sarauniya elizabeth a wacce a wannan wata da muke ciki a ta riga mu gidan gaskiya an haife ta a daidai karfe biyu da minti arba'in na asuban ranar 21 ga watan afrilu na shekara ta dubu tara da da ashirin shida kuma bisa ga watakila da ka sani ne ita ce sarauniya wacce ta daɗe akan karagar mulki saboda kuma ta shekara saba'in tana sarautar wannan masarauta ta ingila to bayan wannan kuma yana da kyau cewa ba ita ce kadai mace da ta sarauci wannan masarauta ba saboda ƙididdiga koko tarihi ya nuna cewa tana ɗaya daga cikin mata takwas a wani kaulin a wani kaulin kuma mutum mata shida da suka sarauci wannan masarauta ta ingila wanda kuma misali a baka sunayensu ne akwai mary ta daya akwai elizabeth ta daya a kana ji ana ce mata ita ma elizabeth ta biyu saboda akwai elizabeth ta daya sannan akwai mary ta biyu da an da victoria kafin nan ita elizabeth ta biyu din to waɗancan biyun din saboda akwai ɗan cece kuce a kansu shi yasa ake ganin cewa a iya cewa da waɗanda halattattu su ne guda shida to ta shekarar saba'in tana sarautar wannan masarauta ta ingila wanda kuma a dai daidai lokacin da ta yi wannan mulki nata an sami prime ministoci waɗanda ta yi aiki suka shuɗe a ƙarƙashin ta har wajen guda goma sha biyar wato kusan a iya cewa ita ce wacce tafi aiki da mafi yawan a prime ministoci to sannan kuma a yana da kyau kasancewa tana ɗaya daga cikin a jerin sarakuna ko a ce waɗanda suka yi mulki wacce ta mutu ta bar maku makudan kuɗaɗe wanda kusan ayyacewa cewa ba wanda ya san ƙididdigar su amma dai a bincike da aka yi kafin rasuwarta an tabbatar da cewa ta mallaki zunzurutun kuɗi a fam na gugan fam wajen miliyan 370 sannan dala tana da wajen miliyan 426 kafin rasuwarta kenan to wannan ƙididdiga ce wanda babu ba wanda ya ce tabbas ga abin da adadin abin ta bari kuma ta rasu tana mai shekara 96 to hakika tambayar ka ta biyu gaskiya ita sarauniyar ingila ba ta bukatan fasfo duk ƙasar da za ta je saboda kuma ita ke da ikon ba da fasfo din. to kuma kaga uh, kai mai ikon badawa ba ka ba wa kanka sannan kuma ita ce kadai a tsarin uh, ingila wacce take da dama ta yi tuki ba tare da lasisi ba to kaga waɗannan darajoji nata uh, kamar da ka tambaya uh, haka suke to sannan kuma uh, kusan tun 1960 uh, hotonta ke kan kudin ingila fa to wannan kuma kaga wani abu ne wanda yake a tunanina yana da kyau ka sani to watakila za ka so ka so sanin me yasa take ake ce mata sarauniya elizabeth uh, ta biyu saboda akwai ta ɗayan to ita ta ɗayan uh, ta yi sarautar ingila har ma ta gama ba ta yi aure ba to ita wannan kuma kaga ta yi aure uh, ta haifi uh, tana da 'ya'ya maza uku ne ko da 'ya mace ɗaya in ba na manta ba sannan kuma ta yi fice wajen a basira da kuma wayon cimma manufa duk wani abin da ta sa a gaba tana da dabaru Allah ya bata basira na sani yadda za ta gudanar da harkar mulki to wannan kenan a game da wannan tambayar taka to ka yi tambayar cin cewa ko shi sarki charles da ya ɗare a ranar takwas ga watan satumba ko shi ne na farko ko kuma an taɓa yin jerin mazaje da suka yi sarauta to gaskiya masarautar ingila alkaluma sun nuna cewa akwai maza daban-daban da suka sarauci wannan masarauta har sun kai mutum sittin da ɗaya cikin shekaru dubu ɗaya da ɗari biyu da za a ce aka ɗauko wannan ƙididdiga akwai misali da zan baka akwai george na ɗaya wanda ya sarauci wannan masarautar tun alif ɗaya da ɗari bakwai da goma sha hudu zuwa da ashirin da bakwai sannan ka sake samun george na biyu wanda shi kuma daga alif ɗaya da ɗari bakwai da ashirin da bakwai zuwa da sittin ya sarauci wannan masarauta aka sake samun george na uku wanda ya sarauci wannan masarauta a tsakanin alif ɗaya da ɗari bakwai da sittin zuwa alif ɗaya da ɗari takwas da ashirin aka samu george na hudu wanda shi kuma ya sarauci wannan masarauta a 1820 zuwa da 30 kafin na aka samu william na hudu wanda ya sarauci wannan masarauta tsakanin 1830 zuwa da 37 aka zo aka sami mace victoria wacce ta sarauci wannan masarauta a 1837 zuwa da 1910 kafin na aka zaka samu george na biyar wanda ya sarauci wannan masarauta ne tsakanin 1910 zuwa da 36 kafin nan baban ita elizabeth wacce ta rasu a george na shida wanda shi kuma ya sarauci wannan masarauta tun 1936 har da hamsin da biyu to bayan rasuwarsa a ita elizabeth wacce ta rasu ta karbi ragamar sarauta a 1952 kuma ta shekarar saba'in tana gudanar da wannan mulki nata to bayan rasuwarta ne abinda ka sani shine ɗanta charles uh, shi kuma ya karbi wannan uh, ragama da fata wannan takaitaccen bayani da aka maka ya amsa maka tambayoyinka na gode sai kuma maimaicin ansar tambaya kan tarihin shugaban Somaliya Hassan Sheikh Mahmud wanda Malam Ango malamin makaranta da Maimuna Sahabi ya wuri suka yi. Idan an tuna wanda ya bayar da ansar shine Dr. Idi Audu Gire, shi ma malami a kwalejin malamai ta tarayya da ke Yola, Adamawa, Najeriya, wanda ya ce. abin da zan ce game da tarihin sabon shugaban kasar somaliya hassan sheikh mahmud shine cewa an haife shi ne ran 29 ga watan nuwamba alif shekara 1955 a jalaxy lardi na hiran da ke cikin somaliya din ya yi karatun primary da secondary school a garinsa sannan daga baya alif shekara 1978 ya koma da zama a cikin birnin somaliya wato mogadishu Mogadishu ya yi karatu a Somali National University inda ya kammala a shekarar 1981 ya samu diploma a technology sannan ya dan karanta na dan wani lokaci daga baya kuma ya wuce Bafar University a India wacce yanzu ake kiranta da Barakatullah ya yi karatu na masters inda ya kammala a shekarar 1988 ya sake wucewa don karo ilimi a Eastern Menonai University da ke Harry da Virginia, wanda ya kammala karatun wasu courses da suke da alaka dai da eh, irin sasantawa da makamantansu a 2001. Shi mutum ne mai kokari wurin ci gaban al'ummarsa ya ba da gudunmawa sosai wurin harkokin ilimi musamman kasancewansa memba a cikin wata kungiya da suke kira alisla wacce ta mai da hankali akan gyaran bangaren makarantu kirkiro makarantu da gyaran su da kuma hadda ah, abin da za a ce tsarin irin abubuwan da ya kamata a karantar sannan mutum ne wanda ya fice sosai a cikin harkokin siyasan ita kasar somaliya din misali a alif shekara dubu biyu da goma sha ɗaya yana cikin waɗanda suka yi ƙoƙari suka kafa jam'iyyar union for peace and development party inda ya zama shugabanta kuma ya ci zaben shugaban ƙasa tsaka ya dawo shugaban ƙasa tsakanin shekara na dubu biyu da goma sha biyu zuwa dubu biyu da goma sha bakwai inda ya kasance shugaban ƙasa na takwas wanda Somalia ta yi tun lokacin da ta samu 'yancin kanta daga turawan mulkin mallaka. Wannan zaɓe da aka yi wanda ya bashi daman dawowa shugaban ƙasa a watan Mayu na wannan shekara ya sa ya dawo shugaban ƙasa na goma inda ya samu rinjayen ƙuri'u ɗari biyu da goma sha hudu wanda shugaba mai ci wanda ya sha kayan Muhammad Abdullahi Muhammad yake da ƙuri'u guda ɗari da goma kawai kuma kasan yanayin zaɓen su wato ba mutane ne suke fitowa gabaki daya su yi zaɓe kamar Najeriya mutum daya eh, ƙuri'arsa kwa ɗaya ba a su bangarori ne da dama suke zaben membobi na majalisa wanda membobi majalisa ɗin su ne daga ba suke juya su zaɓi shugaban ƙasa su kan yi haka ne kuma saboda yanayi da tashin hankali da fititunu eh, da ake fama a cikin ƙasar Somaliya ɗin wannan dai shine abin da za mu ce takataccen tarihinsa. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Babi da Dr. Idi Audu Gire dukkaninsu malamai a kwalejin malamai ta tarayya FCE da ke Yola Adamawa Najeriya da wakilin a Adamawa Muhammad Salisu Lado da wanda ya bada umarni Daniel Brown da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyin na zai sake shigowa da shirin na gaba. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙwararru ta Najeriya wato FAN ta yi gargaɗi kan hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya ta NFF da kada ta saba wa umarnin kotu dangane da zaben shugabancin hukumar da ta tsara. A yayin ganawa da manema labarai a jiya Juma'a a Abuja babban birnin ƙasar. shugaban hukumar ta fan harrison dalla ya sha alwashin cewa duk wanda ya bin umarnin kotu a kan zaben zai dandana kudarsa hukumar ta nff dai ta tsara gudanar da babban zaben shugabanninta ne a ranar 30 ga watan nan na satumba a wani babban taron ta da za ta gudanar a birnin benin to sai dai kuma wata babbar kotun tarayya a ranar 15 ga wannan watan ta ba da umarnin dakatar da gudanar da zaben har sai ta yi matsaya kan wata kara da wasu ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyi suka shigar kan zaben masu karar sun buƙaci kotun da ta dakatar da dukkan lamuran da suka shafi gudanar da zaben har sai an yi garan bawul ga wasu dokokin hukumar da za su tabbatar da adalci da raba daidai a mukamanta da kuma dukkan kwamitocinta kasar hungary ta kama turbar samun kaiwa wasannin karshe na gasar league ta kasashen turai bayan da ta yi nasarar doke jamus da ci ɗaya da nema a rukuni na uku tun lokacin da hungary din ta yi nasarar doke italiya a wasan karshe ta matakin na rukuni da ta gabata ta san cewa tana buƙatar akalla kunnen doki domin tsallakewa zuwa mataki na gaba na gasar sakamakon wasan da ya ƙara faɗaɗa hasken tauraron ƙasar ta hungary a gasar tun ƙirƙiro ta a shekara ta 2018 sa'ad da suke a rukunin gasar na si amma kuma suka yi ta samun nasarar ci gaba da ɗaukaka jere da juna to sai dai kuma ƙasar jamus kan kashin da ta sha ya nuna ba za ta iya tsallakewa zuwa wasannin ƙarshe ba to amma kuma za ta ci gaba da fafata rukunin gasar na a A ƙasar Spain kuma kungiyar kwallon kafar Barcelona ta soma zawarcin dan wasan tsakiya na Manchester City ta Ingila Rodri a zaman wanda zai iya maye gurbin shahararren dan ta Sergio Busquets. Busquets na ɗaya daga cikin manyan 'yan wasa mafi daɗewa a kungiyar ta Barcelona wadda ya koma tun a shekara ta 2008 kuma ita ce kaɗai kungiyar da ya taka leda a rayuwarsa ta kwallon kafa. Ya buga mata wasanni 687 inda ya sami lashe kofunan manyan gasanni har 32 ciki har da La Liga takwas da zakarun turai uku. Yanzu haka kuma Busquets ɗan ƙasar Spain mai shekaru 32 yana daɗa kusantar ƙarshen zamanin sa na taka leda a yayin da kuma yake a shekarar ƙarshe ta kwanta raginsa duk da yake har yanzu yana cikin 'yan wasa na gaba-gaba a ƙarƙashin koci Xabi Hernandez. Aka haka kungiyar ta yi matsayar bibiyar Rodri da tauraron sa ke haskawa sosai a City. domin maida shi spain kasancewar ya yi zama a atletico madrid kafin ya koma city din Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Hafiz a takaice shugabannin kasashe daga dukkan sassan duniya sun ci gaba da yin kira da aka yi ƙarshen yakin Rasha a Ukraine. Inda wasu da dama suka yi Allah wadai da barazanar shugaba Vladimir Putin na yin amfani da makaman nukiliya a yayin da ake kammala jawaban shugabanni a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a. ruwan sama kama da bakin kwarya tare da walƙiya sun yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 36 a arewacin kasar indiya tun daga daren jiya juma'a har wayewar garin yau asabar sha biyu daga cikinsu walƙiya ce ta yi sanadin mutuwarsu wani yaro dan shekara goma sha biyar muhammad usman ya rasu a ɗakin abokinsa a birnin prayagraj a daren jiya juma'a yayin da abokin nasa kuma ya sami rauni kuma ana bashi kulawa a wani asibiti Zanga-zangar mai da martani ta barke a fadin kasar Iran domin nuna goyon bayan hukumomi. Bayan wata zanga-zangar kin jinin gwamnati da tashin hankali da aka kwashe kusan mako ɗaya ana yi a kasar. Dubban 'yan kasar Iran sun halarci wani maci a Tehran inda suka yi ta kada tutocin kasar ta Iran haka kuma an gudanar da wasu zanga-zanga a wasu birane. Hukumomi dai sun yi kirarin cewa zanga-zangar ta zo musu a bazata. hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗin cewa sudan na fuskantar matsalar ayyukan jin kai da ba a taɓa su ba saboda rashin samun amfanin gona da hauhawar farashin kayayyaki da rikicin siyasa da kuma rashin tallafin kuɗi kusan kashi ɗaya bisa uku na kimanin mutane miliyan arba'in da biyar na sudan ba sa samun isasshen abinci haka kuma hukumar abinci ta duniya ta yi gargaɗin cewa adadin masu fama da yunwa zai iya haura miliyan goma sha takwas nan da ƙarshen wata idan masu bada agaji ba su samar da kuɗaɗen ciyar da su ba wani mutum bakar fata ya mutu a wata aron gama da 'yan sanda a yankin deva saboda an yi masa allurar sa bacci mai karfi bayan da aka tilasta masa a cewar wani rahoton binciken gawa da aka yi wa kwaskwarima aka kuma fitar da shi a jiya juma'a to sai dai rahoton ya bayyana cewa duk da abin da aka gano an lissafa mutuwar ta elijah mclean mai shekaru 23 a zama wadda ba a tantance ba kuma ba a kisan kai ba. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin martala Faruku Sanyin na da yake na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.